tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya ce yana shirye da shugaba buhari ya bincike shi kan kashe dala biliyan goma sha shida wajen samar da lantarki da shugaba buhari ya ce ba a ga wutar ba obasanjo a sanarwa ya ce rashin fahimtar lamarin ne ya sanya buhari yin tuhumar buhari dai ya yi guga zanen ne ga obasanjo lokacin taro da kungiyar magoya bayan sa wato buhari support organization karkashin kanar hamid ali inda ya ce wani shugaba ko tsohuwar gwamnati ta kashe dala biliyan goma sha shida kan lantarki amma ba a ga lantarkin ba wannan dai ba lallai yana nufin shugaban na shirin bincikar obasanjo ba ne ne amma komai na iya faruwa in duba yadda Obasanjo ya matsa kaimi wajen cecekar gwamnatin Buhari da nuna ta gaza shi me yasa kungiyoyin maraba ga Buhari ke taruka musamman don mai da martani ga Obasanjo wanda tsohon shugaba ne ma da ya sauka shekaru goma sha daya da suka wuce ga martanin ɗaya daga magoya bayan Tasiu Muhammad Ringim ita illa ta mutum wanda yake da wasu dama na aro da Allah ya bashi na lokaci yana iya ɗaukan duka wasu tsarirrika na rayuwa domin raunana nasarar da aka samu shi babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya baya bukatar ganin duk wani mutum ɗan Najeriya ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu wasu nasarori na ci gaban ƙasar nan ya zama makishiya a gare shi amma an ga gabanin zaben 2015 Obasanjo ya ba da goyon baya ga Buhari har ya yaga katin sanadin jam'iyyar PDP a wani lokaci janar buhari ubangiji allah ya yi lokaci ya yi yan najeriya kuma sun riga sun kudurci cewa sai an samu gyara a kan makoman najeriya saboda haka ya ga katinsa da goyon baya da kokin goyon baya duk da cewa suna matsala da goodluck jonathan a wani lokacin ba za ka iya tabbatar da tasirin abun ba tunda ko lokacin da ake kokarin kafa ainihin jam'iyyar apc ba hannunsa a ciki shi tinubu shine mutum mafi inganci a wani lokaci daga yammacin najeriya kuma shi har ya zuwa yau bai ja baya daga wannan kuduri na ba da haɗin kai wajen kokarin kwato najeriya daga halin da aka jefa ta ciki Shi ma Mr. Anthony na cewa ya akwai masu shigen Obasanjo da yawa da ke hamayya da Buhari. To kamar da su ne nake nufi wato akwai su irin Obasanjo wanda suke gaba da Buhari sun doke Buhari dan gaban su. Akwai su a cikin Fulani, akwai su a cikin Hausawa, akwai su a cikin Yorubawa, akwai su a kowanne yare, akwai manyan generals wanda su ba su yada da shi a lokacin da su dukansu suna cikin soja ba. Su ma suna sa mishi kafa a cikin wannan gwamnati na shi domin cewa ya fadi so ba cewai ko mu cewai ko yoruba ne ba sa son shi irin su obasanjo na akwai su suna hada baki kowanne rana irin wannan yanayi a sharhin tsohon gwamnan jigawa su lamido bugewa ne da bugun taiki a bar jaki da a ce wani bai sako ta amma karshe ne dumu yan naji kun na kamun kaje pdp ko apc ka najeriya ne kai an zo an shiga siyasa an yi mulkin nan iri biyu sau da wanda ke mulki sun san bai mulki a najeriya kai kai kai da saboda allah idan an ce ma a da wato a 1999 farkon pdp 1999 lokacin aka takarar na 99 idan ce ba zai takara Najeriya zaka da a ba zaka da ba to Allah ya lokacin sa dai ba to an gani yayi ba an huta ba shi magana ƙasa ake ba magana da ko Buhari ko Atiku ba magana Najeriya ke ta yan Najeriya ce ba magana mutum ake ba yanzu dai za a jira a gashin tunda shugaba Buhari ya kawo batun batar dala biliyan goma sha shida hukumar EFCC za ta fara bincike ne ko kuwa a'a Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya